Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Baraka wa Allah tabaraka wa ta'ala Kira biya wa nasuwa wa anu kajibani Awal jatkamu fa azni Kaman yanda aku wa jatkamu ku Kaman yanda aku wa jatkashi akan wa anna sikaga wa shirku Kufa ku yi surah Allah Zamga, wallahu, ayah sai tabbatar da wajen turhali sa da biyu ibada ce tsohuwa wanda an daɗe ana yin ta saboda ta da girmanta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo cewa tun saukar annabawa daga kan jirgin ruwa da Allah ya tsere da shi a cikinsa ya yi azumi kuma ainihin waɗanda suke tare da shi ma suke azumi amma a maganar imamu mujahid yana cewa abin ya wuce wannan lokacin sun zamanin wanda ma'adar ba akwai azu ake ibada a ainihin azu na kira ya nuna mana wata ibada ce mai girma a wurin Allah da wasu kenan sun ba ba ba da ma'adar ba aka tsora masa yin wannan ibada ta azu azumi an farlanta shi mu a wannan al'umma shekara ta biyu da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina shi wata wanda yake mai girma mai daraja mai ɗaukaka a wurin Allah ta baraka wa ta'ala shine wata Ramadan wata wanda yake ya tara taskoki na alkhairi ya tara dubbun gaba dubbun rahama dubbun yantawa daga wuta wanda Allah ta baraka wa ta'ala yake tsinta bayan sababin babu iyaka cikin wannan wata sun na alkhairai masu yawa buɗe ƙofofin aljanna rufe ƙofofin wuta ɗaure shekaru da suke kangarar da mutane suke lalatar da su suke ziga su suna yin ayyuka na sako Fil su wannan ne cikin wani wata mai kara watan da manzo Allah da kansa ya kira shi shaharullah watan Allah ya raba shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda girman sa da daraja wannan da ya tare ibadu manya manya akwai sallah wanda ta da akwai sallah ta tsayuwa ta ramadan akwai sallah akwai azumin kansa akwai yawan sadaka kamar yadda manzon Allah ya koya mana yana yawan sadaka a cikin wannan kake iska wacce take tasowa akwai sadar da zumunci a cikin wannan wata kuma yadda aka yi da shauran abubuwa da wannan wata ya tsari to sai mu zuwa mu ga idan wannan wata ya zama ya tsari yin wata a kai ga wannan farla to kowane tanadi ne muke masa ya ya kamata mu karɓe shi sai ya kamata mu karɓe shi da farin ciki da murna kamar yadda Allah ta ba wa ta'ala ya bada cewa ku gaya musu da falala Allah da rahamarsa su farin ciki saboda wani to ba za yana farin ciki da duk sanda wani abu na alheri ya zo yana murna yana farin ciki saboda duk abin da aka ce na alheri ya zo to akwai abubuwa da alheri da Allah ya kare da to za ka karɓe shi da murna da farin ciki na biyu da yin saboda irin bishara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke sahabban idan wannan wata ya zo yana musu mutane yana cewa wannan Ramadan ya zo wata wanda yake mai albarka Allah ya farlanta muku almunsa wata ne da ake buɗe kofofin aljanna ake rufe kofofin wuta ake ɗaure marasa gida cikin shekara ita shi sa akwai dare guda ɗaya wanda ya yi daidai da wata dubu ma'ana tsayuwar wata daren ta yi daidai da imanin shekara dubu wanda shekara a wata dubu wanda wata dubu ya yi daidai da imanin shekara tamanin da wata wanda Allah ya ba mutum dacewa ya dace shi sa a ƙarshen hadisin ya ce wanda aka haramta wannan dare to ba shakka an haramta masa alkhairi da yau duk kowace a cikin wannan wata ne da ka ga ce wata ne da ya kamata mu farin ciki mu murna ainihin da zuwansa yana daga cikin taron da za mu masa mu yi shiri da yadda za mu a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nisa gurgurdan inda yake ya sai shi ba ku koya da muka sani wanda muka manta mu shira wanda ya fitar da mu tambayi malamai domin ibadar mu yi ta yadda ita ba ta ta samu kasuwa a gurin Allah ta bara ta ta abu da mu tunkaru wanda wata ta istighfari saboda istighfari zai jawo kankarar zunubai kankarar zunubai za su jawo karɓar ayyuka zunubai suna hana karɓar ayyuka wurin Allah ta bara ta domin za su yi wa musulmi su tsatsa ne in suka yi tsatsa sai su toshe masa kofa in aka rasa wannan hasken sai a rasa karɓar ayyuka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shawara Sheikh Muhammad Al-Aliyu Shafiqi ya ba da ita lokacin da aka ce da shi ga watan Ramadan ya taho ya yi kamata mu tunkare shi ya yi kamata mu karɓe shi yake mu tunkare shi yake kusa saboda zulubai suna hana karɓa ayyuka da za mu ga ba mu shafi ba ya yi wannan abin nan lokacin da ya kai har wasu malamin sa wakilin cewa yana da karatu amma baya ganewa baya samun fahimta a cikin karatu malamin sa malam wakilin ya masa ishara da wannan cewa lallai zunubai suna toshe haske suna bisa shi haske kamar da yake da kofi ila wakilin su a yanzu ba a sanari لا تلك المعاصي لأن العلم نور من الله ونور الله لا يزال عاصي وكذا وأنت فيه كلمة wanda shi ba bangare ne na ibada na gashe ibada zunubai suna hana samun dacewa ce ciki sannan mu shinkare shi da sulhu tsakanin yan uwa abu ne da muka sani ai akwai wasu lokuta da ake daga ayyukan bayan zuwa ga ubangiji akwai na kullum akwai na sati sati akwai na wata akwai na akwai na shekara wanda mun yi magana su ah, da da suka wuce da gaskiya akwai ranar alhamis wadda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ranar rana ce da ake kai bayan daga ayyuka na ina cikin ya zuwa wata ya cewa ana daga ayyukan bayan zuwa ga ubangiji sai a karɓa ayyukan su ayi su gaba sai dai mutanen da ya zama akwai gaba a tsakanin su ba an daga ayyukan su ba za a karɓa ba za a ce waɗannan ku kunyare su ku kyale su har sai su tsakanin su to kafin kenan muna san ayyukan su samu karɓuwa a cikin wata wata mai shirma tsakanin su ya ce wa juna ne musu abubuwa ga juna kuma mu yafe su haka nan mu tunkari wannan wata su tafsasawa tsakanin mu a juna musamman waɗanda suke 'yan kasuwa 'yan kasuwa zo masu tafsasawa a cikin cinikayya a sa harajinsu a kayan da suke siyarwa zo su tafsasawa da umma su tausasawa ga yan uwansu Allah zai tausasa musu da za mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimu ya rahmu wa rahman masu tausayawa tausayawa da jin kai arrahman wanda yake mai tausayi eh ubangiji tabaraka wa ta'ala to shi musuwa ne zai yi kansu zai musu zai musu rahama su ba a bisa tausasawa da cewa ainihin bayansa na sai zama yana da shi sa su da cikin kowa a harshensa ya zo da yanzu sauki da yin yin kai da ainihin sassasawa a ciki zai iya samu shi ma rahama ta Allah ta rawa ta wata sa'an mun sani cewa manzala yana cewa man la yarham la yarham wanda baya jin kai shi ma ba za a ji nasa wanda kowannan mutum yana bukatar rahama Allah ba mu ba annabawa kullum alfi duk suna bukatar rahama Allah domin ba wanda zai samu yawa cikin da rahama Allah ta bara da wata ala a ta a duniyar nan ba nan rahamarsa da take ga wajiya ba kafiri ko ba samu wanda zai kai bakin sa ji A amma rahama Allah da take ga wajiya a wannan duniya ita ta sa kowa yake karkashin ta kafiri da musulmi da wanda ya da wanda bai ba Allah ta Idan su ba mu zama masu rahama masu tabbin kai masu kusurtawa ainihin ga ga bayan Allah su halamu wata bayan haka mu sani bayan Allah manufar azumi shi ne tabbatar da tsoron Allah ta bara wata domin azumi yana koya mana tsoron Allah idan ba tsoron Allah ba za a yi azumi ba domin azumi shirme ne tsakanin da ubangiji za ka iya zuwa ka ci ka a ɗaki ka sha ka a ɗaki ka komai a ɗaki ka mutu ka ci kare kan amma tsoron Allah zai hana ka ko kai kaɗai ne a cikin ɗaki ka ci wani abu ko ka sha wani abu ko ka ci iyali saboda ne saboda Allah ya ce ka yi a wurin Ramadan tsoron Allah da zai hana ka ga su da na kuwa halatta gare ka amma dan Allah ya ka horo a kan tsoronsa da kiyaye dokarsa sai fara ma ko ba ka horo a kan abubuwan da suke halas domin idan kai haƙuri da wannan abin da yake halas zai zama mai sauƙi ka haƙura ba da abubuwan da suke haram idan ka haƙura da shi da yake halas wata shi da ka da tsarar ka wasu iri iri iri iri a cikin aikinka amma kuma ba za ka iya ci ba saboda tsoron Allah ashe za ka ga abin da yake haramun komai ainihin karin sa ba za ka ke kan kai zuwa ba za ka waiwaye saboda mai saboda tsoron Allah ta bara ka da tsoron da ta Dan wannan ne Allah ta bara ka ya yi idan an yi zuwa kansa yake da aikin dan adam na kan sai dai azumi ke wannan kawo ne kuma ni ne nake ba da sakamako a kansa ya jinya azumi zuwa gare shi wanda da wannan ne ba malamai suke cewa riya ba ta shiga arziki sa'an ya jingina sakamakon zuwa gare shi ya san me ya tana dawa mai arziki wanda ka'ida tana cewa duk aiki yana da ladamuwa to ba arziki babu ba. Allah ne ya tana abin da zai ba wa arziki kaf shi ya sani ko da a rayuwar ku ta yau da kullum aka ce mutane su je su yi wanda aka za a ba shi kaza wanda za a ba shi kaza sai yau mai aikin wanda yake babban mutum da ya san shi kuma a kai sai ka a kai wa da kake in ka gaba ka gobi a guri na za ka ta ga ana sa cewa ne zai samu ran gwagwama saboda alhaji ne da kasa ko yalla ne da ne shi ne ne ya ce ɗauke shi shi sai kuma Allah ya masa sa alkhairi mai yawa to ya kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala da yake azumin da wani ni ne ko zan saka da yasa Allah ya ce a cikin sa ne saboda kamar da ya zuwa wata waya yace ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa saboda ya za ka yi cancanta Allah ya yi ta azumi zuwa kansa da haka Allah ya cancanta ya ce shi ne zai biya da azumi ladansa daga gare shi ba ba wani abu ka'ida da za a cewa ga shi ne ya ainihin ladansa yana daga cikin abin da za mu ainihin tunkara azumi da shi shi ne sun sa sauran ɗan uwa mabukata cikin wannan wata zama masu alkhairi gare su musamman waɗanda suke da kusanci an sassara shi wani hali na taimako na zama neman taimako na bukata to zama suna taimaka wanda suke fakirai su taimaka musu musamman ko wanda suke musu kamar yadda zuwa cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ga mabukaci sadaka amma sadaka ga makusanci sadaka kai kuma sadar da zumunci ta ke na bulalibi irin wanda muka samu suna da bukata da makusantan ainihin aika musu da zama taimakon da za mu iya da abinci ne da kayan marmari ne da tufa ne da shauransu da mu samu ainihin albarkaci na wannan wata har ila yau yana da kyau sani ya kwa cewa ba azumi ba barkarsa barci da sha da sha'awa ba kawai a kai ma'anoni a bayan barin ruwa barin barin ci da barin sha da barin kusancin iyali shi ne idan kun bar waɗannan abubuwa to mu bar duk wani mummuna abu ne zuwa mu bar duk wani mummuna abu da gaɓoɓin mu za su aikata shi sa ya zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda bai bar faɗin kariya ba bai bar aikin kariya ba to Allah ba shi da bukatar ya bar cin abincinsa da ban shan abincinsa faɗin faɗin karya ya haɗa duk wani mummunan lamari da zai fito daga baki da batsa na ashar da zaki da karya da hajjalibanci da ainihin haɗa-haɗa da ziga da sauran abubuwa makamantan abin da zai fito a gaba ya haɗa duk wani laifi da gaba za ta aikata take idanu da kullum da bakinmu da ainihin hangayen da kafafuwanmu jijiyar ya cikin ba da idan mun bacci mun da suke halas to a wula rubar waɗancan abubuwa da suke ne haram gare ni wanda suke bakin da yake murtawa da wanda abubuwa suke aikatawa to idan wanda ya samu to shi ne ba ma'anar ajiye za su faɗa shi za su za zauna in ba wani nan da kuma mutum ba Allah ba su da bukatar ba Allah ba su da bukatar da kamar yadda zuwa wani hadisin cewa da yawa ne azumi ba shi da komai sai dai yunwa da tsuruwa idan azumin da su bai samu karɓa wurin Allah saboda ba azumin da ake so azumi ya tabbatar da su shi ba su tabbata a gare shi da haka zama mai kusurwa kawai da kuma yi kuwa kawai da sha amma ba shi da wani abu da azumi da ke da haka kenan ya kokarin mu ga cewa azumi ya koya mana waɗannan abubuwa idan ta samu da shi ya kashe abin da ake bukata zai tabbata shi ne mai shi ne shafuwa tsoron Allah ta ba su wa da wani ke tsoruwar ba ta arziki muna roƙon Allah ta ba wa ta'ala ya ba mu tabbatar da ya Allah ba ta yi 八点五十二分 شر ما قضيت لم يتفقد ولا يقطع عليك لولا يدرك المال والعيش من عليك اللهم لا مرجع ولا مرجع إلا إليك اللهم اغفر لنا بخشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك من أعلمك ما تبلغنا به جدتك من اليقين ما تهون به علينا وصائر الدنيا ومتينا الله من اسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا وجعل الوالد منك وجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا تقبلا على وصل وسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر رضي الله عنه وعلي واصحاب الصحابه اجمعين ورحمه الله صلى الله عليه وسلم